bago aliyaro shi ne daga garin waje gula daga bangaren gura bada bago yahaya yan sanda shi ne daga garin waje daga bangaren arewa garin da na fafatawa ne zai kai a baka labari ta ga ikare alaƙar yan dambe sanda sanin wani bugu

abin da madubai na da da suke da baka labari sai da Allah haka ya sanda ne ne da labari Allah suka wani a arji ne baka ne Allah ka jibril ta kuma sai da ran kudi da kudi Allah suka wata ko da Allah amina ne Allah Abu ba sai ma ana ba ku ku ba ya ne kai aja Allah ala masala ran asar kenan a wannan gabatarwa da gaggara masa labari ta rage kai abu cikin damini cikin damini babu yan sanda babu aliyaro babu yan sanda babu aliyaro hannun sanda hannun sanda hannun sanda sannan wani ruwa giya Allah shi kawo ciya ne da manyan mata ma da ƙananan mata tari da ke lanciya ne daga haiga ba da haiga ba ya ci har sai da Allah sau da ga mata to gaban nan babu asaba babu aliyaru ne kura ke yi kura ne ke ne ke ne ke na ga na ga ga babu aliyaru babu ne to ke da to ga Allah صدح هم ان أدح يكتب لي بعد مبركة إسوا أو عمل عليه فلا أبو جرا بس لبس ليبا أبو جرا ما نبني أبو جرا ما نبني مبركة إسوا أنا كده جبار بكتير أبو جرا ما نبني فش ما ربنا ما ربنا لا حول ولا قوة إلا بالله بركة لي بعد يا إسوا أو عمل ما بس لبس ليبا ما نبني أنا dambe Thank you. sanda babu da yaro babu babu da sanda shago babu da sanda babu babu da sanda ka tabbatar da babu babu da sanda daga bangaren bangaren ka kai ka ka ka

da kofi da dukkan laiba ikon ba ma ba kai kai kuma kuma da gaban

yaya tura baba yaya kai ne da da ya daga ba mu ta da san da san dai da san dai da san dai da san dai da san dai shi kira a hura a ana cikin da ya haura da ya ta ya kan ba kai kai dan ba dan ba dan ba dan ba sa ba ne ba ne kai kai kai kai kai kai alai ya ci ba dan ba dan ba dan ba dan ba Hey! ce a cinye shi ba shi ne ci ba a ce a cinye ba shi ne ci ba kun yi turmi uku da raba haɗuwa da wani ku ya haɗu yawa a bari haka ba haɗa ba ne ba neman abinci ne ba haɗa ba kada kuma da shi haɗa ba ne a'a godiya agunin lokiya babu aliyaru agunin lokiya babu aliyaru tare da ana fafatawa agunin wahar agunin lokiya shi ne da bangaren arewa mai wando tsawa babu aliyaru shi ne mai gane aka mai gane wanda kula daga bangaren gurmana garibi na fafatawa na zage na garibai ni gobe na goto na billa ni kura ke ya kura ni ja ke ya biya da argon ga ko da argon an ga amina ba ba sai da salli ba dole ka san na ce ma zuba zuba zuba da tawa Allah shi ba mai gidan wasu da mai dama Allah da wasu soja a ya yi da gane da baba da da Tut. Trevor Alvada. Tut. Hani sanda. Allah Sulaiman Abdul Razak mutane kusa na isfa kenan. Baba yaro na jami'a da Allah su mamana gumbi ya Muhammad kenan mata maganin ƙananan mata na jami'a da aka ya ya ya to ga babban kokarin murkiya daga bangaren gurma Namanya fight, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kata-kata menteri, kata-kata menteri, ga tabbatar dai ga tabbatar dai babu aliyaro lokcia kawuwa lokcia kawuwa kunja kawuwa ko kuma ta zuwa ta kawuwa ga kai da kuma su babu aliyaru aljan lokcia babu aliyaru aljan lokcia kai karkata sai karama ga tabbatar ga tabbatar ga tabbatar ga tabbatar kai ya ya kunno ga tabbatar dai ga shakka gaban gaban dokokin sage a yin kiya babu a yawo da shakka da kai shagon fa na bari ka daure hannunka to daure बाबू मज़हणी बाबूबी बाबूबी sha kai ya buga to kai ba ba zai ba dambe a a kawo ruwa ba ruwa a kawo ruwa ba ga dabban nan dai ga dabban nan dai ba shakka ga dabban ruwa bisa ruwa a ruwa ba ruwa ba ruwa alƙalin wasa yawa to zai gurbata dambar ne ko mana libra kai abin faruwa da libra gobe da maduguri kai abin faruwa da faruwa da libra kai kai abin mana libra gobe da maduguri kai ya zama na kai ya zama na mai na wajen da kallo ba a tunan malika a tunan malika gobe da maduguri kai ಬದುಕ ಅರೆ ಬದುಕುತ್ತವೆ ಅರೆ ಕೈ ಅರೆ ಕೈ ಕೈ ಕೈ ಗುರುಗಳ ಬಸವ ಕಟಬಂಧಕ ಗುಣ ಬದುಕ ಅಚುತ ಬದುಕ ಅಚುತ ಬದುಕ ಗೋಪುರ ಬದುಕುರಿ ಗೋಪುರ ಬದುಕ ಕೈ ಗೋಪುರ ಬದುಕುರಿ ಅಚುತ ಬದುಕ ಅಚುತ ಬದುಕ ಕಾಯ್ ಅಶುನಿ ತಂದೆ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಲು ಮಾಡಿ